Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 19 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, baba ya ko makere ne tare da alherin Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. To baba shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa a rubuce zai amsa tambayoyin kwamitin Robert Mueller ba zai bayyana gaban kwamitin ba. gwamnan jihar florida dan takarar jam'iyyar republican greg scott ya doke dan jam'iyyar democrat bill nelson da ke rike da kujera a zaben majalisar dattijai da aka raba gardama ta wajen sake kirga waɗansu kuri'un da hannu kana an samar da wani ƙauye na mata zalla a ƙasar syria domin waɗanda ƙungiyar is ta kashe mazajensu a bakin daga kanun labaran kenan to bayan labaran duniya kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a yankin tilibiri a jamhuriyar nijar kuma sun kashe wasu jandarmomi su biyu kana suka jikata mutum guda har yau dai akan batun tsaron hukumomi a jamhuriyar nijar da najeriya sun gudanar da wani taro domin magance matsaloli akan tsaron iyakan kasashen biyu to sai dai ana tunanin kada wannan taron ya zama irin na shan shayi ko alama ba haka ba ne wannan kowa ya zo da zuciya daya don kowa kuma ya kama yaki da mu yan najeriya da yan nijar din kowa yana jin zafi abubuwan da ke faruwa musamman na security Yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da al'umma akan samar da ɗakin bahaya wacce ta yi wa lakabi ranar bahaya ta duniya. to rashin ba haya a cikin gidaje ana kuma fama da an fito ko wajejen sana'a haka zaka samu ko kasuwannai asibitoci da sauran gurare ko da guraren da an yi din maka wadansu asibitoci na gwamnati zaka samu ba a kulawa da su yadda ya kamata to sa a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin bayan haka sarfila hashim gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa mai yiwuwa ba zai je da kansa domin amsa tambayoyin kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta da ya shafi alakar ofishin yakin neman zabensa a shekara ta 2016 da Rasha ba. Yana mai nuni da cewa amsa tambayoyin da kwamitin binciken ya yi masa da zai bayar a rubuce ne zai kasance bayani na ƙarshe da zai yi trump ya shaida wa chris wallace a shirin tashar labarai ta fox jiya lahadi cewa ya ba da amsoshi gamsassu kwanan nan ga tambayoyin da bai ma kamata a yi masa ba ya kuma ce mai yiwuwa wannan ne na ƙarshe a hira da aka yi da shi ranar juma'a a fada white house da aka yaya ta jiya lahadi Trump ya ce lauyoyinsa suna amsa jerin tambayoyin na mula amma suna rubuta abin da yake gaya musu ne kuma wannan ba wata matsala ba ce. A 'yan kwanakin nan ake kyauta zaton lauyoyin Trump za su gabatar da amsoshin tambayoyi a rubuce ko da yake babban lauyan nasa Rudy Giuliani ya faɗa a makon da ya gabata cewa waɗansu tambayoyin sun fi waɗansu matsaloli a gare su. Juliana ya bayyana waɗansu tambayoyin ma da cewa ba su da amfani yayin da yake cewa waɗansu an yi ne da gangan domin a ɗana masu tarko. Gwamnan jihar California ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa shugaba Donald Trump zai taimaka wa jihar yayin da take fama da wutar daji mafi muni da ta fuskanta a tarihinta. ta. kwana guda bayan ziyarar da trump ya kai california gwamnan da jam'iyyar democrat jerry brown ya ce shugaban kasar yana tare da su ya kuma alkawalin ci gaba da taimakawa a wata hira da aka yi da shi a tashar talabijin ta cbs mai shirin feza nation brown ya kuma faɗa wata hira da aka yi da shi a jiyan cewa wutar dajin da ta tashi a jihar california za ta sa masu shakku akan batun sauyin yanayi su sake tunani cikin shekaru masu zuwa. shugaba trump ya kai ziyara california ne a ranar asabar domin gane wa sa irin barnar da wutar dajin ta yi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ɗan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott ya lashe zaben majalisar dattijai a jihar Florida ya doke ɗan jam'iyyar Democrat Bill Nelson da ke rike da kujerar abinda ya kawo ƙarshen baƙaƙen maganganu da ƙararraki da kuma tsirawa juna hannu da suke yi. Scott wanda shine gwamnan jihar Florida mai ci yanzu wanda ya wuce Nelson abokin takarar tasa da kuri'u dubu goma bayan sake kirga kuri'u da hannu. ya faɗa a jiya cewa abokin hamayyar nasa ya rungumi kaddara cikin mutunci an gina wani ƙauye musamman domin mata a yankin rajova na ƙasar siriya ƙauyen da ake kira jinwar wanda a harshen kurdawa yake nufin wurin mata yana kuma da rukunin gidaje da aka gina iri guda guda talatin yanzu haka iyalai biyar ne ke zaune a ƙauyen kuma ana kyautata zaton waɗansu da dama za su koma da zama a ƙauyen abin da ya bambanta a ƙauyen da sauran ƙauyuka shine maza ne zalla da ƙananan yara a zaune a wurin The idea was to build a village where yeah, women can live in a free way together, like in a communal way, in a way. abin da ake tunani shine a kafa ƙauye inda mata za su zauna cikin walwala tare, inda mata za su iya kafa jarinsu su yi rayuwarsu ba tare da dogara ga kowa ba. Nojen wata 'yar ƙasar Jamus mai aikin sa kai da ta taimaka wajen gina gidajen ta ce waɗannan matan an kashe mazansu lokacin suna yaƙi da ƙungiyar IS ta kuma bayyana burin ganin ƙauyen ya ba matan da iyalansu wani sabon babin rayuwa. Badriya Darwish tana ɗaya daga cikin matan da ke zaune a ƙauyen bayan da aka kashe mijinta a yaƙi. حتى مشان المادي لاني ما اقدر اساعد اطفالي بالبدايه ما جيت اجي na zo nan ne domin ba zan iya ɗaukan nauyin ‘ya'yana ba da farko yana ɗari ɗari zuwa wannan wurin amma na kasa kulawa da ‘ya'yana na zo ne in zauna tare da ‘ya'yana domin rayuwa ta yi mana matukar wuya waɗanda suka kirkiro wannan kafa ƙauyen matan sun ce idan yi nasara za a ƙara gina waɗansu ƙauyukan a jinwar da ke arewacin ƙasar siriya ana kyautata zaton daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce an yi mashi cikakken bayani akan wani faifai da aka nada na yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul watan da ya gabata sai dai ba shi da sha'awar sauraro sabili da irin munin abin da ake ji a ciki murya ce ta bakar wahala ba shi da daɗin ji ko kaɗan bisa ga cewa trump a hirar da tashar labarai ta fox ta yi da shi ranar juma'a da aka yaya ta ajiya trump ya ce abu ne mai matukar ta da hankali keta ce matuka da hankali ba zai iya ɗauka ba trump ya faɗa ranar asabar cewa gwamnati za ta fitar da sakamakon bincikenta gobe talata dangane da kisan da aka yi wa kashogi ranar biyu ga watan oktoba ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce kawo yanzu ba tsaye da matsaya ba ko da yake waɗansu kafofin watsa labaran amurkan sun ba da rahoto cewa hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta ce bincikenta ya tabbatar yariman saudiya mai jiran gado mohammed bin salman shine ya bayar da umarnin kisan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bari mu fara rahotannin namu daga jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga suka hallaka jami'an tsaro na jandar masu biyu. Kana suka jikata mutum daya a lokacin da suka kai hari a cikin dare a sabar a yankin Tilbiri. Wakilin Musulmin Muni Barma na da ƙarin bayani. a wajajen karfe 8 na daren asabar ne wasu mutane a kan babura kusan 20 suka afka wa tashar bincike da awon motocin dakon kaya wato pon da ke a nisan kilomita 4 da makalandi inda suka halaka jami'an tsaron jandarma biyu daga cikin biyar din da ke aiki a wannan lokaci yayin da ɗaya daga cikin su ya ji rauni waɗanda dukkansu a halin yanzu ke asibitin torodi in ji wata majiya maharan waɗanda ke ɗauke da manyan bindigogi samfarin m 80 sun kona babur ɗaya kafin su arce da babura uku da wasu bindigogi hudu halin ɗarɗarɗin da ake ciki a karkarar makalandi da kewaye ya sa waɗanda na tuntuɓa ta waya suka buƙaci kada naɗi muryarsu balantana ambaci sunaye to amma magajin garin makalandi da na tuntuɓa ya tabbatar min da mutuwar jandarmomi biyu tare da raunata wani jandarma a sakamakon wannan hari da ya sa gwamnan yankin tilaberi kai ziyara don ganewa idanuwansa abin da ya kwaru wannan hari ya wakana ne a washegarin kwaduwar wani jirgi mai sarrafa kansa drone reader mallakar faransa a ƙauyen bugum da ke da'irar torodi kilomita 21 da birnin yamai gwamnatin jamhuriyar nijar a harkon watan nan na nuwamba ta sanar da kaddamar da babban farmaki a makoyar 'yan ta'addan da suka gudo daga arewacin mali har ma ta tabbatar da samun nasarori a yayin wannan kakaba da nufin kawo karshen miyagun ayyukan da suka tayar da hankalin al'ummomin yankin talibiri ko da yake a makon da ya gabata ma wasu jami'an tsaron nijar biyu sun rasu yayin da wasu biyar suka ji rauni a kewayen torodi bayan da motar su ta taka nakiya yankin tilaberi na daga cikin yankuna uku da ke karkashin dokar ta ɓaci ba idan rundunar haɗin gwiwar jason sahel da ƙasashen mali niger burkina faso chad da mauritania suka kafa da zummar fatattakar masu tayar da kayar baya akan iyakokin mali niger da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da a da Muni Barma. A hali da ake ciki kuma hukumomin Nijar da Najeriya sun gudanar da wani taro a kan tsaron iyakokin kasashen guda biyu ga Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoto. domin shawo kan matsaloli akan iyakokin Nijar Najeriya musamman na tsaro da baiwa mazamna bangarorin guda biyu damar kai da kawowa cikin walwala shi yasa ka gudanar da wata ganawa ta ƙasa da ƙasa tsakanin hukumomi na bariki da na gargajiya da jami'an tsaro na ƙasashen guda biyu na jihar Tawa a jamhuriyar Nijar da ke iyaka da Najeriya da sun ka hada da birnin Kwanni Malbaza Madawa sai Gada, Illela, Sabon Birni, godo, da Tangaza Lokal Gamman na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Malam Musa Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa da ya jagoranci taron wanda ya wakana a garin birnin Kwandi. Ya yi mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron game da abin da ya cusa su yin wannan haduwar. Yau kwana biyu da muke mahaura bisa zamantakayya da muke tsakaninmu da mu da abokan mu na jihar sokoto haura ne wanda muke busa ta da ayakuna na yau da kullum fannin tattalin arziki ne fannin noma ne a fannin kiwo ne a fannin tsaron kasa. lalle wannan irin wani aikin mun taɓa yin shi bisa fannin koridor da mako guda wanda muka yi shi nan atawa nan muka sake haduwa amma sai muka ba ma tsaron jihar namu karfi to alhamdulillah sai mu ce duka maganar da mutane suka yi shawarar da suka kawo mu sai mu ce alhamdulillah tsaro ya tabbata a nan iyaka namu na sokoto ya tabbata a iyaka namu na tawa. Taron ya wakana da tallafin kungiyar nan ta kasar Jamus mai suna JEZ. Wannan rabin Muhammad Arzika Treta shi ne wakilci gwamnan jihar Sokoto a wurin wannan taron kuma na tambaye shi wani matakai ne za su ɗauka domin kar taron ya zamanto na shashayi a wace. Ko alama ba haka ba ne wannan kowa ya zo da zuciya ɗaya don kowa kuma ya kama da mu 'yan Najeriya da 'yan Nijar ɗin kowa yana jin zafi abubuwan da ke faruwa musamman na security na kasar niger da kasar najeriya saboda haka na yi tabbatar duk abubuwan da aka tattauna za a aiwatar da su kamar yadda an ka tattauna game su kuma da Allah za a yi nasara gwamnoninmu na sokoto kebbi da zamfara za su sake zama irin wannan a tawa ba don komi ba da gwamnan tawa da sauran gwamnonin su za su taru ba don komi don su tabbatar da an aiwatar da duk yawancin wani abubuwan da aka tattauna sai da gwamnati ce duk mai jin wani abu wanda yake sanya faɗa ya faɗa ya ba shi dama har aka kare ina ganin mutane dai kusan sun gamsu da abubuwan da haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jirgin nishar To madalla a gaida haruna mamman bako. idan lalura ta kira sai a da lalura cikin tsafta wannan takin ranar ba haya ta duniya kenan wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da al'umma akan samar da ɗakunan ba haya domin inganta tsaftar muhalli ga dai rahoton abdulwahab muhammad akan wannan ranar bayanai sun nuna cewar duniya ba ta kan turbar cimma burin maradin karni na shida wajen tabbatar da wadataccen dabarar tafiyar da tsabtar muhalli mai dorewa wa kowa da kowa ya zuwa shekara ta 2030 inda ake nuni da cewar a yanzu fadin duniya akwai kimanin mutane biliyan hudu da ba sa da lafiyayyen dakunan bahaya a yayin da mutane miliyan 892 suna bahaya ne a fili wanda hakan babbar illa ce ga lafiyan al'umma da wuraren zama da na ayyuka da abinci da ma tattalin arziki a rahoton da asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta buga na nuni da cewar karankaf a duniya ƙasar najeriya ita ce ƙasa ta biyu a yawan mutanen da suke yin bahaya a fili a yayin da ƙasar india ita ce ta ɗaya hazantawa da shugaban ƙungiyar yaƙi da gurɓatar muhalli mai suna society for the restoration nature and trance abdullahi muhammad inuwa ya mini karin bayanin yadda matsalar rashin wurin ba haya tsakanin 'yan najeriya waɗansu gidaje ba su da gurin ba haya don haka zaka samu mutane za ga ana layi musamman irin gidajen haya haka sannan in an fito ko wajejen sana'a haka zaka samu ko kasuwannai asibitoci da sauran gurare ko da guraren da an yi din ma waɗansu asibitoci na gwamnati zaka samu ba a kulawa da su yadda ya kamata to sai dai kuma cikin ƙananan hukumomi 774 da ake da su a najeriya kananan hukumomi uku kacal ne suka samar da wuraren bahaya wa mutane inda za su rinka yin amfani da su akwai guda biyu a jihar cross rivers yayin da gudan kuma tana karamar hukumar da a jihar bauchi alhaji garba muhammad magaji shine babban sakatare a hukumar raya karkara da muhalli a jihar bauchi ya shaida mini irin abubuwan da suka samar da ya kawo wannan nasara kowane gida an sa mutane sun samar da makewayi a gidajensu sannan ita kuma project din da gwamnati sun samar da makewai a makaranti da asibitoci da kasuwanni da moto parks don namu inda ake samun matsala kenan misali ba ko ya zo yana matsayi ya sauka a moto park ba inda zai kira sai je waje je wanda kuma ultimately ko koda ko ruwan sama zai iya jawo in ya zo da wani cuta a jikinsa zai mai da shi inda mutane suke shan a makwabciyar jihar bauchi wato jihar gombe kwamishinan kula da muhalli hajiya sa'adatu sa'ad ta shaida mini irin matakan da aka ɗauka don samar da wuraren ba haya wa al'umma. Duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taɓa ruwa tashoshin mota sannan ko kemis za ka buɗe dole ne ka wa keɓe inda za a taɓa ruwa idan ya kamu da matsuwa yana da daman ya yi sallama ya shiga wurin ka ce maka ka ba shi wuri ya biya lalura idan har ba yi haka ba to doka tara zai fada a kanka. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum biyo bayan zanta da muka yi da tsohon ma'aikacin gwamnati ɗan jihar zamfara malam bala muhammad wanda ya mana bayani kan taɓarɓarewar tsaro a jihar da kullum mutane ke zama cikin zulumin faɗa tarkon miyagun iri mun yi ƙoƙarin zanta da gwamnan jihar abdulaziz yari don ya bayyana mana matakan da gwamnatin ta ɗauka wajen shawo kan matsalar a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jihar zuwa yanzu dai bamu samu gwamnan ba don haka za mu kawo muku wasu amsoshi da ya bayar kan yadda ƙalubalen yake matakan da ya dace yake ɗauka da zargin da ake yi masa na yana da hannu a ta'azzarar fitinar. Gabanin nan masu raro in kuntuna a baya a shirye-shiryen murya Amurka mun ka muku matsayar ɗaya daga 'yan siyasar jihar sanata Sa'id Dan Sadau da ya yi kira ga tsige gwamna yari inda har ya rubuta shugaba har takardar buƙatar ayyana dokar ta ɓaci a jihar. kasa ta zama haka tsarin mulki ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi ya sa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban ƙasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar zamfara ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kantoma wannan bala'i da mutane zamfara suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi shikenan sai a mai da gwamna in shugaban kasa ya gamsu domin abin da ya ce kenan sanata sa'idu dan da za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin najeriya zance shi me yasa ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya wannan ban san iyaka wanda ne ba na yi zama da shi kashi kashi in ba shi shawara kuma ya karba bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi. wannan batun da ya na sanata ɗan sadau bai sami shiga kai tsaye ba amma shugaba buhari ya umarci tura sojoji don kwantar da fitinar ta a zamfara inda har babban hafsan na sojan ƙasar najeriya laftanar janar tukur yusuf buratai ya jagoranci rawar daji a jihar har ta kai ga shugaba buhari ya sanya kayan sarki na soja ya zagaya jihar amma har yanzu da sauran rina aka ba. ga abin da buratai ya faɗa a wancan lokaci bayan satin shanu akwai wasu miyagun ayyuka wanda mutane suke yi kamar su satin jama'a da su fashe da makami da sauransu kuma mun samu labari wasu suna alaka da 'yan boko haram kuma sun canza sheka ta wajajen zamfara da kuma sashen arewa maso yamma mun riga mun fara ɗaukar matakai sojojinmu suna nan suna fafatawa da su an samu nasarori sosai tun da aka fara kai musu da farmaki ta wajen eh, yadda sojoji suke aiki a wajen to alhamdulillah an samu nasara sosai to za mu je yanzu mu sake ba su karfin gwiwa kusan gabaki ɗayan rundunar soja za mu je can da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su je su gan yadda muke kwarewa akan aikin soja dalilan da muka ce yes za mu can jihar zamfara wanda ita ce cibiyar aka fi samun munin muyagun ayyuka na 'yan ta'adda da wasu barayin shanu kazalika wani ɗan karamar hukumar tsafama basir dan warin daji ya taba shigowa wannan shiri na ciki da gaskiya inda ya koka kan tsanantar damuwar sunana bashir idris ina local government ɗin ni mutumin yan warin daji ne gaskiya ni abu tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulatani ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunanin akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunanin na kenan gaskiya danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanunsu ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa yan a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan hajji nasiru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kara mutuncin shanun gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asaci naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana kara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani ya gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya da ma ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da ya sani wannan magana shine hasali ministan tsaron na hudan zamfara ne kuma zamfaran nan ne ma ya fashe ni a tunani na ba ya da garin da zai goda duniya wanda ya fi mazamfaran nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a cewa manyan mutane ba san da abun nan ba don haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana kan wannan abun amma mu duk abun da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu mu samu wallahi ba mana kodai ba to sai maganan eh, gwamna to ni gwamna ba mu san da ya sa gaba ba cin rayukan al'umma sun zama banza ne a jihar zamfara ko ko ta yaya dalilin da sani wanda magana shine an zo an kare an same ka gida an zo an kashe ka gwamnati ba abin da ta yi ba da ce a yi ba ba da ce a bari ba sannan inda ma za ka bi ka gudu ma ba hanyar da za ka bi ka gudu to ta ina za ka bi yanzu in ka je ka ga hanyar da muke bi muna zuwa yan wanan daji wallahi hajji nasiru cikin korama muke bi hanyar ruwa hanyar mota ka gaya mani ya za a yi damuna ta yi mota ta ruwa ya kawo mota ta shigo a ce za a wuce ba zai yi ba ba inda za a bi a wuce to idan matsala ta samu ta rashin lafiya ko haihuwa ko wani abu idan abun ya fi karfin dakin shan maganin eh, yan warin daji to kafin a kai kafa wallahi jinin ka zubi ba a taimaka ma rayuwa da kuma ba mun gaskiya a bangaren yan warin daji to mu ba mu cewa gaskiya mu ba mu cewa ma kaman ba mu san ma amfanin wannan gwamnatin ba don gaskiya ba ta mana amfani da ya kwata mu ce amfanin ta ba gaskiya ba wani aiki ta mana ba ta kula kuma da mu ba kuma ba ta dauki rayuwar mu ba rayuwar mutane bane ba ni abin da ke kallo gwamnatin jihar Zamfara ta dauki mutanen bangaren yan wani daji kaman wasu eh, namun daji musulman da ba san abin da suke ba kuma abin kunya wanda idan za ka je ka yi kamfen ka nemi ƙuri'a kana son ka yi ka ci takarar gwamna to za ka haɗa da yan waran dajin nan amma idan ka je ka dawo kuma shi nan ba ruwanka da magana yan waran daji kaga wannan cin amana ne Ga amsa da gwamna Abdulaziz Yari ya bayar lokacin da aka yi masa tambayar irin wannan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan kalubalen tsaro a jihar. Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka, to abin da ya kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi kurabu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu wasu yin tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona to kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta ƙarshe wanda an yi shekaru ɗaru aru aru da tsallake wannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su zo su yi gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari afka mutanen gari kaji an kashe mutane wanda adadin su ba ba iya misaltuwa sha'anin makaman nan da ake ta duka suna fitowa mafi yawa daga libya niger mali da sauran irin waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka cewa akwai irin wannan abu waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman din masu tashi na automatic da waɗanda ake kera a gida an karɓi na sama da dubu uku da yankai to amma dai yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makamai daga hannun waɗanda suke a hannunsu. Hakanan gwamna yari ya ba da amsa kan zargin da wasu ke yi masa na masaniya ko hannu a ta'azzarar tsaron a jihar da kan yi sanadiyar mutuwar mutane sace mutane fyaɗe barnar dukiya da haddasa raunuka sa siyasa a ciki ko kin jini ko wani yare ko kabilanci ko addini suna ganin wannan ba hanya bane kamar da na ce a lokacin da muka yi taron tsaro na ƙasa da majalisar dattijai ta ƙasa ta shirya cewa a lokacin da muka fara samun tsalo a zamfara da na yadda da na ta yi ma abokanan adawa na na siyasa ba bisa ga cancanta ba domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya amma na kina yadda na bi kan bakin zaran har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauki yau gobe a samu wannan gobe a samu sauki gobe a samu wannan tun da laifi ne ake son aikata shi kuma son aikata laifi ya sai da zai aikata laifi kira na ana shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kare al'umma dukiya da irle yan ƙasa mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an kai wannan matsalar. A nan muka karshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ele Kaya. Nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. To Dalla sai ku gafarce mu domin dangardar inji da muka samu kuma abin da za iya kawo muku kenan a wannan shiri sai can da hantsi za ku je mu ɗauke da wani shirin. A huta lafiya. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.